وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin arba'una nawawi na al'imamun nawawi rahimahullahu ta'ala kamar wadda aka saba a daidai wannan lokaci. wanda darasinmu da ya gabata shine darasi na takwas kenan yau za mu hara farkon darasinmu da darasi na tara to darasi na takwas ya dakanta ne akan ainihin hadisin da ka bayani dangane da bayanin sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya tambaya annabi cewa wani aiki na kai min dalili akan aikin da in aikata shi shi kenan zan shiga aljanna kuma ban tambayar wani in ba kai ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa qul amantu billah na yi imani da Allah kamar sannan kai tsayinka ba ka aikatawa sai abin da Allah ta'ala ya hora ga abin da Allah ya yi hani kuma ka ƙaurace masa to wannan shine darasinmu na takwas da ya gabata yau a harkon darasinmu na tara al'imamun nawawi Allah shi mishi rama, ya ce alhadisu sani wal ishirun hadisi na ishirin da biyu ana bi abdullah daga baban abdullah jabir na abdullah jabir dan abdullah al-ansari balansari radiyallahu anhuma Allah ya yadda da su shi da mahaifinsa anna rajulan wani mutum sa'alan nabiya ya tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙala sai mutumin ya ce a ara'aita iza sallaitul maktubat ka bani labari ya ma'aikin Allah idan na sallaci salloli na farilla wasumtu ramadan kuma na yi azumin watan ramadan wa halaltu halala na halartar da duk abin da yake halal wa haramtu harama ne haramtar da duk abin da yake haramun ma zidda ala zalika ban ƙara komai ba wala ma zidda ala zalika sha'an komai ban ƙara ba akan haka adkhulul janna dan shiga aljanna qala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa na'am eh ma'ana za ka shiga aljanna rawahu muslim kun ga shi wannan a hadisi karantarwa ne akan mutum ya aikata dukkanin abin da Allah ta'ala ya wajabta masa sannan daga baya idan ya samu dama na yin wani abu na nafila to wani abu ne da zai yi don neman lada wa ma'ana haramtu la harama ma'ana cewa na haramtar da duk abin da yake haramun ai ma'anar wannan ejita na na ƙaurace masa wa ma'ana halaltu la halal ma'anar na halartar da duk abin da yake halal fa'altu na aikata abin nan mutaqidan hilla na aikata tashi ina mai ƙudurta halaccinsa al'imamun nawawi Allah shi mishi rama ya kawo muna wato wannan hadisi wanda hadisin ga za mu ga abinda mun ka ambata yanzu yana magana akan ma'ana guda biyu ma'ana ta warko wato ita ce ya aikata abin da yake halal kuma yana mai ƙudurin cewa wannan abin halal ne sannan ma'ana ta biyu kuma shine ya ainihi ƙaurace ma abin da yake haramu ne za mu ga wannan hadisi yana da wasu fa'idodi waɗanda ya tara fa'idodin kuma suna da dama mai yiwa fa'idodin za su iya kai kamar shidda ko ma da haka to fa'ida ta warko da take cikin wannan hadisi wato shine kwaɗayin sahabbai na nabi sallallahu alaihi wasallam akan yin tambaya sabai suna kwaɗaye na su yi tambaya don a karantar da suwa. sannan abu na biyu na fa'ida da take cikin wannan hadisi shine bayanin kai matuƙar sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna kai matuƙa kuma su babban abin da suka dibi kai matuƙa shine samun shiga aljanna duk wani abu ba su ba komi kula ba ba su sa komi gaba ba irin samun shiga aljanna shi abin da ya dami sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in Allah ya musu muwafaka suka shiga aljanna to komi ya yi duk abin da suka rasa ba su rashe shi ba in muka diba misalin wayancan misalai guda biyu na farko waɗanda aka kawo kamar mutumin da ya ƙudurta abu halal ne sannan da wanda ya ƙaurace ma abin da yake haram ne malin ya yi maganganu daura da nan masu fayyace mana waɗannan ma'anoni ya ce kamar misali mutum ne ya ƙaurace ma shan giya sai dai ba wai don tana haram ba don ya ɗauki tana haramun ba a'a saboda dai rayuwarsa ba ta yi masa daɗi da wannan shan giya wannan za a ce ba da laifi. sai dai inda ya bar shan giya ɗin nan yana mai ƙudurta ta cewa abu ce da Allah ya haramta kuma bari nai ya bata ne don Allah to wannan da zai samu lada a kan abin da ya aikata to don haka duk abin da ɗan adam zai bari akwai buƙatar ya zama ya bar shi saboda Allah ya bashi saboda ya samu sakamakon gidan lahira ya bashi saboda ya samu aljanna gidan ni'ima wadda Allah ya yi tanadinta ya yi tattalinta ga bayi masu jin tsoron Allah akwai abubuwan da idanu ba su taba gani ba a cikin aljanna kunnuwa ba su taba saurarensa ba mai taba ɗarsawa ba ga zuciyar wani mutum akwai nau'in kala abubuwa da dama a gidan aljanna waɗanda Allah ta'ala ya yi tanadi ga mace ɗan adam shi kuma abin da yake halal ne za mu ga cewa abu wanda yake halal ne da zarar ka tabbata abu halal ne to shi kenan sai ka ci abinta idan ka niyyar koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wurin cin abin da yake halali ne to kaga sai zama kana da lada ta niyyar koyi za ka ci abinci ka ambaci sunan Allah ka ci na gaba gare ka kaga sai ka samu lada bayan da ka kare kuma ka gode ma Allah sai ka samu lada gashi kuma abu ne wanda yake halal wani daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai nabi ya ce masa karoka karoki duk abin da kake so wani na baka dama karoki duk abin da kake so sai ce as'aluka murafaqatuka fil janna ni abinda nake so in yi makwabtaka da kai a aljanna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace awa gaira zalik ko kana da wata bukata wata ba wannan ba qala huwa za yace a'a annabi ne wannan ita ce bukata ta kawai in waye gari a ranar alkiyama ina makwabtaka da kai a aljanna Bala, sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ba ne alanar nafsika to yin haka ne ka taimake ni da kanka ni kasarar sujud ne yawa sallar na fila? ka yawaita sallar nafila wannan shine taimakon da za ka yi mini bisa ga buƙatar da kake da ita to wannan kenan kun ga idan mutum yana son ya samu alheri to shi ma sai ya yi tsaye ya ayyuka na ɗa'a idan ya yi ayyuka na ɗa'a to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masa sakamako sakamako na alkhairi shi wanga sahabi in mun tsaya mun diba mun gani za mu ga bai roƙi manzon Allah kuɗi ba bai roƙi manzon Allah dabbobi ba bai roƙi manzon Allah gidaje ba bai roƙi manzon Allah kayan noma ba a'a shi ba abin da ya roƙa in ba aljanna ba wannan yana daga cikin abin da yake kawo dalili akan kai matuƙar sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbatar da cewa ba duniya suka nihi ba da al'amuransu a'a Allah suke nihi da al'amuransu ba wai duniya ba don haka wanda yake nihin Allah da aikinsa to matuƙar burinsa babban abin da yake ƙauna da fatar ya samu shine aljanna kuma kowane mahaluki daga cikinmu wanda ya yi imani da Allah mu ma haka yi kamata mu zama za mu ga fa'ida ta uku a wannan hadisi da ma karanta hakika mutum idan ya taƙaita a kan sallah wadda aka farlanta masa to yanzu ba za a zarge shi ba in ya zama na shi baya sallan nafila amma wadda Allah ta'ala ya farlanta masa yana yi to yanzu bai zama abin zargi ba kuma ba za a haramta masa shiga aljanna ba saboda ga shi sahabi yana magana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce masa ara'aita idza sallaitul maktubat ka bani labari ya ma'aikin Allah idan na sallaci salloli na farilla kaga idan ka yi sallan nafila kana da lada kuma ka aikata alkhairi sai dai ba wajibi ba ce a kanka babban abin da ya kamata mu sani kenan da duk abin da ba wajibi ba a kanka to ba zai zama wajibi ba ko a kanka amma idan ka yi wannan abin da ba wajibi ba kamar sallar nafila kamar azumin nafila kamar sadaka wadda ba zakka ba sadaka ta neman lada waɗannan duk suna daga cikin ayyuka na gari ayyuka kyaukyawa waɗanda suke tallafa ma ɗan adam su agaza ma ɗan adam su ba ɗan adam gudunmawa a lokacin da yake da tsananin buƙata da ita wannan gudunmawar. To za mu ga fa'ida ta hudu a wannan hadisi, hakika salloli da kuma azumi suna daga cikin sabubba na shiga aljanna. saboda ya tabbata daga anabi, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa man sama ramadana imanan wa tisaban غفر الله له ما تقدم min ذنبه duk wanda ya yi azumin watan Ramadan yana mai imani da Allah, yana mai neman lada, saboda haka ya yi azumin, to Allah ya gawarta masa abin da ya gabatar na zunubai ko abin da ya gabatar na zunubi kuma ya tabbata a hadisin da imamul bukhari da muslim suka ruwaito cewa dukkan wanda ya azumi guda saboda Allah Allah yana nesantar da huskarsa ga wuta shekara saba'in kun ga wannan ba ƙaramar nasara ta ba ba ƙaramar baiwa ta ba Allah ya yi maka muwafaka Allah ya yi maka dace Allah ya baka ikon yin azumi duk rana a tuni, kuma Allah ya baka ikon yin azumi duk rana Alhamis kuma Allah ya baka iko ka yi azumi ran sha hudu sha uku ga wata ran sha hudu ga wata ran sha biyar ga wata idan ka samu haka Allah ya yi maka taimako kuma ka kama hanyar cin riba ta rayuwarka wannan na daga cikin fa'idar da muka samu a cikin wannan hadisin da muka karanta to sai fa'ida ta biyar kada mutum ya hana makansa abinda Allah ta'ala ya halatta masa idan abu ya zama halal to ka da wannan abin halal ne walau ko da kai ba ka iya cinsa amma ka yadda da halaccinsa tunda Allah ta'ala ya halatta kasantuwar mutum yana hannuwa ga abin da yake an halatta masa ba tare da wani sababi na shari'a ba to zai ko zama abin zargi kuma ba za a yabe shi ba a'a abu ka za halal ne ya halatta amma ni gaskiya ba na iya cin shi shi kenan ka yadda da halaccinsa ba ka yi jayayya ba ba ka yi musu ba kaga kenan ba ka zama abin zargi ba fa'ida ta shida a wannan hadisi an harama ma harramahu Allah ta'ala fi kitabe abinda aka haramun shine abinda Allah ya haramta a cikin littafinsa na alkur'ani aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kuma akan harshen manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko abinda Allah ta'ala ya halatta ko abinda Allah ta'ala ya haramta to wannan shi kenan da zarar Allah ya haramta abu ya haramta da zarar Allah ya halatta abu ya halatta to wannan kenan wannan ita ce fa'ida ta shidda a cikin wannan hadisi to har yau dai muna nan cikin wannan hadisin kuma muna a kan fa'ida ta bakwai wadda fa'ida ta bakwai ita ce fa'ida ta ƙarshe a cikin wannan hadisi to fa'ida ta bakwai wato shi ne maimaita tambaya da wannan sahabi ya yi cewa a adkhulul aljanna ko zan shiga aljanna qala na'am sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce eh ya ni tadkhulul janna yana ne za ka shiga aljanna to saboda haka da za a tambaye mutum a ce masa za ka saki matarka sai ce e. to lalle matan nan kuwa ta sako saboda cewa ta yi na'am wannan yana daɗa tabbatarwa ne ga abin da aka yi masa tambaya don haka ya fi bayin Allah mu zama masu biya mu zama masu koyi da babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda alkhairi da albarka da rama da gafara da dacewa suna ƙarƙashin din annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kuwa shi ya kawo mu ƙarshen wannan hadisi da ma karanta hadisi na ashirin da biyu a cikin wannan littafi wanda ma'ambaci cewa Imam muslim shi ya ruwaito shi al-imamu nawawi rahimahullahu ta'ala yace al al thalith wal 20 hadisi na 23 ana bi malikin al-harith bin asim al-ash'ari رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace annabi tsira da aminci su tabbata gare sa ya ce at-tuhuru shatrul iman tsarki rabin imani na walhamdulillah cewa alhamdulillah tamla'ul mizan wannan yana cika abin awo mizani wanda ake gwada ayyukan bayi da shiya wa subhanallahi walhamdulillah cewa subhanallah da cewa alhamdulillah tamla'u tana cika a tamla'ani suna cikawa aw tamla'u ko tana cika ma baina sama'i wal ard abinda tsakanin sama na ƙasa wasalatu nurun sallah haske ce wasadaqatu burhanun sadaka hujja ce <clears throat> wasabru an kuri shi ma haske ne kaga in mun lura za mu iya bambanta a tsakanin hasken nuru da dau'u كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا kaga hasken dauka ya yi na nur kenan ne. annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce wal qur'anu hujjatul laka alqur'ani hujja na gare ka ma'ana ka kawo dalili da Alƙur'ani ka samu rahama aw alaika ko alqur'ani ya dalili akan ka ka halaka kullun nasu ya gado dukan mutane suna wayuwar gare baba'i'u nafsa akwai mai sayar da rayuwarsa aw mubiqaha ko mai halaka rayuwarsa a babayo nafsahu akwai mai sai da rayuwarsa ba mawuti kwaha akwai mai yanta rayuwarsa aw mubi kwaha ko mai halakar da rayuwar wane ne wanda ya sai da rayuwarsa musulmi mai saƙo ya sayar da rayuwarsa wane ne ya yanta rayuwarsa musulmi mai da'a ga ubangiji subhanahu ta'ala. ya ayyatu annabtul mutmainna irji'i ila rabbika radiyatan mardiya wane ne wanda ya halaka rayuwarsa ula'ika humul kafaratul fajara kafirai su ne waɗanda suka halaka rayuwarsu suka ƙare rayuwarsu suka taɗa rayuwarsu da hasara saboda mutuwa a kan kahirci shi ma wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya ruwaito za mu ga shi ma wannan hadisi yana da fa'idodi waɗanda malam ya ambata a dabra da shi wannan hadisi akwai fa'idodi ƙarƙashin wannan hadisi kuma fa'idodin shi ma za su kai aƙalla kamar guda shida ko kuma bakwai to fa'ida ta farko ta wannan hadisi shine idan kana nufin cewa idan har kana nufin kai ka ce kamar da na ambata wannan hadisi yana da fa'idodi masu dama akalla za su kai guda shida ko guda bakwai to fa'ida ta farko shine alhassu ala tsohori alhissi wal ma'anawi akwai a akan tsarki wanda an na bayyane da kuma tsarki na ɓoye tsarki na bayyane shine abin da ya shahi jikinmu kamar fitsari kamar kashi kamar janaba ko haida ko biki ko istihada wannan tsarki na ainihi bayyane kenan ko taimama tsarki na shi shine abin da ya shahe ka cikin zuciya da kuma inganta ta ɗayanta Allah da bauta tace bauta ga Allah ba da gaskiya ga Allah yadda da littafan Allah yadda da manzannin Allah yadda da rana ta ƙarshe yadda da ƙaddara ta alkhairi da kuma ta sharri ka tabbata ka tsarkake ainihi a ɓoyenka wato zuciyarka kenan Na sha nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa a tsohoro shakarul iman sarki rabin imani ne to fa'ida ta biyu hakika imani hakika imani wato yana ainihi sasantuwa ma'ana ga shi an ce sarki rabin imani na kaga yanzu kenan mutum zai yi ƙoƙarin nema da biɗa ta rabin imanin tun da ya yi cewa ga tsarki rabin imani ne fa'ida ta uku wato falalar gode ma Allah subhanahu wa ta'ala akwai falala idan ka gode ma Allah akwai falala kuma akwai baiwa ga shi annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a tamla'u inna ha tamla'u al-mizan alhamdulillah idan ka wade ta to tana cika abin awo kaga kenan akwai falala mai girma fa'ida ta hudu tabbatar da cewa akwai mizani abin awo wanda shi mizanin na, za a auna ayyukan bayi a kansa ya ya'mal mithqala zarratin khairan yara ya ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وندع الموازين القسط ليوم القيامة Wani ya tabbata mana cewa akwai abin awo wanda za a auna ayyukan bayi a rana ta ƙarshe wato ranar lahira fa'ida ta biyar falalar haɗawa tsakanin subhanallah da kuma alhamdulillah shi an ce tamla'ani au la'u. ma bai na sama'i wal'af abin da tsakanin sama da ƙasa ƙa'ida ta shidda haƙiƙa sallah haske ce sallah haske ta salatu nurun kaga kenan can masu ibada suna haskaka da hasken da a cikin sallah Hmm? lissalati nurun azim kama wada malam mai ahadari Allah shi mishi rama ya ci wala ya illa alqashirun ba masu samun wannan haske da a cikin sallah in ba masu jin tsoron Allah ba to sai ƙa'ida ta bakwai akwai kwadaitarwa akan yin sadaka ya nuna cewa yin sadaka akwai kwadaitarwa an kwadaitar akan a yi sadaka kuma idan mutum ya yi sadaka yana da lada a kan abin da ya yi na sadaka Allah zai ba shi lada don cewar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi a sadaka to sadaka wato hujja ce sai fa'ida ta takwas fa'ida ta takwas wato ita wannan fa'ida ta takwas tana bayyana mana ita sadaka da yadda ɗan adam zai aiwatar da ita kamar ɗiba wasu abubuwa na ƙwayoyi kamar mace ƙila gero ko dawa ko masara ko shinkawa ko wani abu ka ɗiba ka ba suwa saboda Allah idan ka yi haka Allah yana ninninka maka Allah yana baka lada sai fa'ida ta tara kwaɗaitarwa akan yin haƙuri kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya bayyana cewa to shi wa hankuri haske na da haka kenan akwai buƙatar mutum ya zama matsayi ne na musulmi ya zama mai hankuri ya zama mai jimiri ya zama mai dauriya to sai na goma fa'ida ta goma hakika mahaddaci alƙur'ani ko dai ya zama wanda yake ya ci riba ya ci nasara wanda ya karatun na alkur'ani ya iya karatun ya san ma'anar yana aiki da abin da ya karanta ko kuma ya zama da aka akasin haka kila ya haɗa ci alkur'ani amma bai san ma'anar komai ta alkur'ani ba kai don haka ma ba ma ya aiki da alkur'ani kaga wannan wato bai ci nasara ba bai kuma ci riba ba saboda ya zama na, bai aiki da abin da ya sani ko kuma ya san ɗayan hanyar bai san ɗayan ba ya yi har da amma bai san ma'anoni na alƙur'ani ba to fa'ida ta goma sha ɗaya tana nuna muna girma alƙur'ani kuma tana nuna mana cewa alkur'ani ba zai tozarta ba sam faufau har abada fa'ida ta goma sha biyu bayanin halin mutane da cewa dukkanin mutane idan aka waye gari ko ya ta waye da mutane wa sun kafi gida uku akwai mai sai da rayuwa sai akwai mai wata rayuwa ce akwai mai halaka rayuwa ce kenan wanda yake ne kafiri rayuwar ta halaka sai matsala ta goma sha uku wanda ita wannan matsala ta goma sha uku tana bayani na akan cewa abinda a samun yanci na haƙiƙa ne idan ana magana akan yanci yanci abinda an samun yanci na hakika ne shine tsayuwa da yi ma Allah da'a shi a samun yanci bisa ga hakika ne amma idan ba a samu haka ba kaga ba a samu yanci ba don abin da kake a kansa inda ya zamana ba ta ɗa'a ga Allah to maganar samun yanci ba ta ko taso ba ba ka da yanci kuma ba ka da yanci kuma ba ka da yanci saboda me baka bauta ma Allah ba ga abin da za ka yi ya zama baka bauta ma Allah ba to magana yanci na naka ya zama wani yanci na da kusashe kuma wani yanci na kasashe kuma wani yanci na wanda yake a ragagge wanda bai zuwa ko'ina to wannan kenan da aka kun ga ya bayin Allah akwai buƙatar mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala mu bautata ma Allah mu bi Allah da taƙawa mu yi ta roƙon Ubangiji ta'ala ya karɓa mana ayyukanmu idan ka samu Allah ya karɓa alhamdulillah ka ci nasara ka kuma dace kuma aikinka ya zama aiki abin yabo kuma haka aka fata da ƙauna ya zama kowane mahaluki ya yi tsaye ya ga cewa ya yi aiki kuma ya yi fata da ƙaunar Allah ya karɓar masa aikinsa misali idan muka debe masallaci masallaci wuri ne na ibada masallaci ɗaki ne na Allah masallaci wuri na wanda yake an yi umarni da a tsaftace masallaci ko a tsaftace masallatayya kaga kenan kamata ya a ce kowace al'umma da Allah ya musu muwafaƙar gina masallaci ya zama sun kula da tsaftar masallacin nan yayi da wanda suka kula da tsaftar gidajensu a share masallacin nan a gyara duk abin da a cikin masallacin nan a sama masallacin nan turare duk wani abu wanda yake ƙazamta ne to ya zama an ƙaurace shi daga masallaci an tsaftace masallaci an tsarkake shi saboda wuri ne na ambaton Allah kaga to da zarar al'umma suka ɗauki wannan to kaga wani wajibi da yake a kansu sun ba suwa wata rana wani mai sharan masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya rasu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bar ganinsa wata ruwaya kuma an ce mace ce sai tambaya ina mai sharan da aka ce a ya rasu sun ɗauki cewa kamar mai sharan masallaci ba wani mutum ne mai kima ba ba wani mutum ne mai daraja ba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce afala kuntum muni kun ko san ya rasu kuma kun ka ki sanar da ni kuma ba ku gaya mani ba dulluni ala qabrihi to yanzu a kai ne wurin da kabarin nasa yake da aka zo da annabi sallallahu alaihi wa sallam aka nuna masa kabarin wannan mai sharar masallacin sai mar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa kaburburin da suke wajen na suna cikin duhu gabanin zuwa maza Allah sallallahu alaihi wasallam domin yin sallah ga wannan da ya rasu mai share masallaci amma hakika Allah zai haskaka musu kaburburan su a dalilin sallar da manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wasallam ga wannan bawan Allah mai sharar masallaci wanda ya kamata mu yi fata da ƙauna mu tsaftace mu gyara duk wani abu wanda yake na harkar ibada ne na masallaci mu ga mun yi tsaye mun yi shi kuma mu kyautata shi kuma mu inganta shi za ka ga muna ta kurakurai da yawa mu dawo cikin masallaci mu zauna muna labari sawa'un mun sa cajin waya ko abin da ya kama da haka da shi ko masallaci ba a kera shi don komai ba sai don ambaton Allah sai don zikirin Allah sai don karatun alƙur'ani sai don yin sallah a gani ko shi yasa mata ba ba su dama zuwa masallaci kai tsaye ba in dai ba lokacin sallah ba to kuma ko lokacin sallah za ka ga wuraren da mata suke zuwa ana raba masallatai guda biyu a rabe shi daidai nan ɓangaren mata nan ɓangaren maza domin yi wa dukkanin masallatanmu mata ba su da damar zuwa saboda babu wannan kariyar ko kuma wannan rabon to kaga a ce mace tana iya shiga masallaci wannan ba karamin kuskure ba ne misali mace ta zo ta shiga masallaci tawa'un tana da al'ada ko ba ta da al'ada ma'ana ta zo ba wai don ibada ba ta shiga masallaci ko an ga wannan kure ne kuma mu kanmu kamata ya a ce mu girmama yana daga cikin sha'airullah eh, alamomin addinin Allah ba daidai ba ne a zauna cikin masallaci ana yin hira ko kuma a ce wai ka zauna cikin masallaci kana chatting ko ka zauna cikin masallaci kana wani abu wanda yake ba ambatan Allah ba wannan kuskure ne a wani masallaci tsarkake shi akai masallaci tsabtace shi aka yi masallaci kuma ambaton Allah ake yi a cikinsa babu wani abu da ake yi cikin masallaci wanda yake ba na ambaton Allah ba ba a ba da dama ba dama sunansa ke ne ya karɓa na wajen ibada har ma muna ce masa ɗakin Allah da za ka zo ɗakin Ubangiji su ba hana wata ta'ala ka aikata abubuwan da ba su kamata ba ga wannan kuskure ne bai kamata ba don haka ya ku bayan Allah mu sani cewa akwai buƙatar mu girmama wajajen ibadanmu mu tsarkake wajajen ibadanmu mu ainihi ƙawata wajajen ibadanmu idan ka zo wasu wurare za ka tarar da kwalaben turare a masallaci da zarar mutane sun shiga sahu wannan zai fesa ya ba wancan wannan ya fesa haka duk mutane da suka zo sallah to su kamshi kuma masallacin su kamshi gani haka ya kamata mu zama fatar da muke da ita da kauna shine Allah shi ba mu iko akan mu tsaftace masallatan mu kuma mu gyara su kuma mu raya su ta hanyar zuwa mu yi ibada a cikin su sahiya da mai kuma insha Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan hadisan guda biyu da muka karanta a cikin wannan littafi na arba'una nawawi wanda shine darasin mu na tara kuma insha Allah za mu tsaya a kansu abinda muka karanta shi akan daidai Allah ya ba mu lada kure kuma Allah ubangiji ya yaye shaye shi a cikin zukatan al'umma insha Allah subhanahu wa ta'ala sai a darasinmu na gaba za mu tashi a kan hadisi na ashirin da hudu a cikin wannan littafi na arba'una hadisi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك